من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في الثواب بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير المريض المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وهم والاه بإحسان إلى يوم الدين ولا تتم باب أمور الإيمان وهذه بيان سوى a da imani da musulunci duka gudana sai ce babun wannan babu shi na tamfafar ga ainihin ba da ya gabaci a cikin ibrahim mu hamza ala a cikin ibrahim mu kadin a kadin a nemi shahadin an ubai da lahin da abdullahi an na abdullahi na abbasin a habar ala a habar ne a su kuya yana an na hira kala a ji ka hira kala da ku ya ce mishi ya ce ma abu su kuya na da suka na tambaye ta hal yaziduna shin su musulmai karuwa suka yi am yan suna ko ragewa suka yi kada amsa annahum yaziduna ko kada karta kada amsa tace annahum yaziduna karuwa suka yi wa kadhalika al-iman hatta yatimma imani haka ya yake cika wannan shi abu kasulin buhari shi suka shi kama wa kadhalika al-iman hatta yatimma dan ga kamar dinin imani makwai ce haka zalika dinu hata ya cimma sai ce haka zalika imanu hata ya cimma a shi kenan kaga addinu sama imanin wani islamu ya sama imanin a shi kenan bai ma'ana duma ala su guda wata asuka na tambaye ka halin ya tafiya a haka wata harkar da dini ne wani daga cikinsu watan zai tsaya shi addini ne saboda rushi shi saboda an husata shi ba da an yadda da bayan ya shiga cikin wannan addinin nashi ba za amsa Allah ka ce a wannan ba zai yi ba وكذلك الإيمان حين تحارب وشاشة القلوب وكذلك الإيمان haka imani kila lokacin da ba shafi ku ba ta dace da yawa dai to ba ta ta haɗu da al'umma ba za ya haɗu a ba wanda ke da ta ci duk wanda imani ne hasken imani ne ya fadada ya fadada ya fadada ya cika zuciyar shi to ba wani wanda ke iya hudatar da shi fitar da shi daga cikin musulunci ba mu fara ne mai tsara addini ba mai bayani akan hikikun wanda yadda ya fara ga addini ne bai fada cikin kata ba ta tabo ba ko bai fada cikin shubha ba buhari shi na so shi bayani na naga ki nuna cewa wata annar wara'a hakika ni bai mu kammala da imani shi da cikin ababen da aka kammala imani imanin mutum na kammala da takasan tsantsin shi da tsakinin shi ya ce hadisuna abu nu'aymin قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عن da بن بشير يقول سنة جوا سمعت ناجي رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول سنة جوا الحلال بينا حلال بينا والحرام بينا ita ma haram bayyana take halal bayyanan ne na da hakikanin shi da sifar shi da hujjojin da hukumin wannan halal na wani haram bayyanun ita ma haram bayyanan nata da ainihin hakikanin ta da sifarta da hujjojin da hukumin wannan haram na wa bayyanahu ma mushabbahatu amma tsakanin su akwai rikici akwai rikici tsakanin halal da haram la ya'lamu haqqi min an-nabi mafi yawancin mutane ba san bambanci tsakanin halal da haram ba inda aka samu rikici tsakanin halal da haram ba kowa ka ganewa ba mafi yawancin mutane ba za su gane ba kowa ke ganewa na ɗan daga cikin su kenan su ne su ne mutane su mutane da adadin da shari'a hujjoji na shari'a za su fitar da abin da adadin rikici daga cikin abin da bai da rikici ko da ku da suna ganin matsala na da rikici to rikicin daga jami'ai kawai amma ban daga maluma su maluma ba za su samu da cikin irin wani mutane ba na fadawa cikin shi su daga haram sun san wannan haram na tsinsa sun san wannan haram na tsinsa don haka ba za mu samu shi ba wanda yana kuma umuru mu shafa mushabbahatu tsakanin halal da haram wata akwai ababa masu suwa za a yi alamu masu fiye min da ba ma nake ta shubha duk wanda ya kare kai ne da ke shuka ya taura da dini dini na tsari ya kira da addini ne ya faru da addini ne daga abuke shi wa ilmihi sannan kuma watan ya kira daga ilmi ne da nakasi ko kuma ita ba addini ne ya faru da addini ne da nakasi sai da kusani ga addini wa ilmihi sannan bayan wannan kuma ya faru da ilmi ne da tsari daga abuke shi domin in mutum na fadawa shi shufa sai ya ne da wasu da ke shi ba wani wai kudi da aikin da ya kai kana gani a duniya kila ba komai na ba amma mutane na gani akwai shuka ce akwai riki to ya kamata duk abin da aka shuka mutum shi ta kuma sanin shi wannan shi a cikin mukammala ta imani wa man wata a duk wanda ya fada in shi wa hadi cikin ababa masu rikici abin da aka zabi ne wa ka bil harami ya fada cikin haram wannan shi a jawabi da sai dole aka shari wa man shi bi shubhati wa fada cikin shubha wata a cikin harami ya zo ga wata riwaya da shi kun wannan wa ajiyar harami ya fada cikin haram to abin da hukunci ne karayin yankan makiyayi ne da a hau da wanda ke kiwo zagayen kurmi watan a sarakuna na musulunci suna iyakance daji su zagaye shi a sa mai alamomi ba wanda ke kiwo da dabbobin cikin wannan ko ne in ba ne na mai girma ba ko kuma sai dabbobi na sarakuna ko yadda sun fito ya mai shiga shi biyo to wannan wani duka zagaye suna hana kowa shi shige shi da dabbobin shi to ashe kai in mai jin tsoron sarki hiki ba a ko kusan da wannan wuri dole ka dole haka shiga wanda kuma kasance kai ta ka tsantsan shi gaba da da shuka sai ke bari shi kudin shi ba ya ce a kai kada shiga ko to zai shiga ba amma zai rubuta to zuwa nan kusa shuka kala'in kamka mutanina ya da mai kiyo da hima yanyan gurmi yoshi ko an yi ya abu ya yi kusa shi waka saboda mai bai tafi kasan ba bai kuna shi ba in ya zo duk hakin da annan ciyawa da an gan in dabbobin sun kaza da bai kaza wata kutsa da shi waka don haka shi ke nan kaga duk wanda ke kutsawa cikin shubha to ya yi kusa shi waka cikin haram ko da sani ne ko ba sani ne ba ala sai masu Allah ya ce wa wa inna li kulli malikin hima hakika kowane shugaba kowane wasaraki yana da hurumi wanda za zagaye wanda zai hana ma kowa shiga cikin shi Allah ya faɗa ku inna hima lahi maharimu hakika ababen da watan Allah ya haramta su ne himahu su ne huruminsa a shekke na mi a hima lahi al-ma'asi ababen sa Allah na cewa tilka hududullahi wala ya karabuha tilka hududullahi wala duha kada ku tsallake su a shi nan daga duk ababa waɗanda ya kasance Allah ya hana a aikata to wani shi ne kuma gashi ko ta'ala da hukun da duk abin da aka haram duk wanda ke kusantar ainihin haram ya mutu shi da cikin ta haram ko kusanta sau da ba idan haka na kusanta haram to wata za ka faɗa cikin ta to wannan shi ne shuka alama da ku waɗanda inna fil jasadi mudghah hakika cikin jiki akwai wata tsoka wa idza fara idan ta yi kyawu salaha jasad kullu kan jiki da shi kyawu wa idza da idan wannan tsoka ta lalace ta bashi ba ta yi kyau ba wasu da jasad kullu kan jiki da shi lalace ala wato Allah ce ku faɗa ku wani su ce zuciya to da nan ga an ka keɓance zuciya da ambato saboda zuciya ita ce amirul jihar ita ce yiwa gaba ga ainihin jikin na adam idza zalaha al-amiru zalaha rakiya idan shugaba ya jami kyawu tsari ne kasance mai kyau na mai bi umarnin Allah na mai bi abin da Allah mai bi abin da Allah ya hana na talakawa su ma su tare su yi haka nan idan ko shugaban kasance mugun shugaba su ma talakawa ta su koko ya shi su ma sai su lalace in da lalace don ƙarshe ke na kaga ana samun a murabun mabiya da daga murabun shugabanni idan aka samu shugabanni na kwarai to za a samu ainihin mabiyan su kuma da kwarai na saboda kusan duk irin ababen da shugabanni ke shawa kusan sai ka rubuci na talakawa ke shawa sai da in ya kasance shugaba ne shi na shawa addini shi da kwaɗayi ga addini ko rashin alamu ne wani harkokin addini shi a taimaka ma addinin musulunci shi na zai suna sai a samu kuma ta kawo da irin wannan yanayin da irin wannan shigokin na wannan shugabannin nasu in ya kasance kuma aka samu shugabanni babu wa komi in ba banna ba da wasanni da abin da ya kama da wa'annan sai a samu kuma kawo haka ba babu wa komi sai zaɓo sai banna sai wasanni kamar irin da hali aka samu kamar hali da muka samu kamu a cikin shi yanzu ta ga shugabanni mafi su suna da shawar kwarai da ababa wanda kasance na wasa ne in ma ta tsaya ga wasa ko ta kwallo ko ta tsari da kawo da wannan wani zai sai ka kuma ana gina wasu wurare saboda wanda shi wanda shi kamar irin a abuja in yanzu ka shiga cikin duniya abuja ko ta sai hanyar da alama kana amerika da ta cikin duniya abuja saboda irin yadda manna ke gudana da manna muna tana da kawo kuta kuma wai shugabannin da a cikin abuja musulmi ne wani shugabannin musulunci ya ke shugabanci kuma sai ka kuma nan da aka banna wani ma shugaba ya ke da wuri shi ka ɗauka nauyin yawan nan Allah ya kare shi don haka kashe kenan kaga a shi na da wata soka wannan soka idan ta gyaru dukkan jiki ta shi yaro idan ta lalace dukkan jiki ta shi lalace wannan ita ce zuciya kashe kenan me alƙalbu ga umma shi ne shugaba idan ya gyaru talakawa za su gyaru idan lalace talakawa su lalace sannan kuma idan talakawa suka lalace sakamakon lalace wasu zunubin lalace wasu shina akan shugaba da ran al'umma za a tambaye shi yayin jagorancin wanda Allah ba ya jagoranta don haka shi ke na kaga shi talaka ba a tambaya ta ya shugabai shugabanci amma shi shugaba ta a tambaye shi ya shugabanci akan talakawa don haka za ka ji tsoron tambayar da za a yi ma akan haƙƙin talakawa da a kanka. babu adawar humus min al-imani bayan mai bayani akan cewa ba da humusi min al-imani إشارة إلى قوله تعالى وألموا أن ما غنمتم من شيء وأن الله خمسه duk abin da kun samu na ganima ku zo ku kai hari ku ka yaki ku samu ganima to wa anna lillahi musa Allah shine da tsayi da tsayi na wannan abin ku samu da a raba a ta biyar baya kasu da kashi hudu a ba bai tsammani kashi guda wannan shi ne bai tsammani shi ne an Allah shi ne an mazan Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا ابن جعد حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شوبه عن ابي جامعه ابي جامعه انا كيمشي نسر ومشمنا نمني نوين قال كنت ناتكنشي اتقول da ابن عباس ina zama tare da Abdullahi bin Abbas shi wannan Abuja' Jamra tarjama da shi aka yau shi ne tazinta na abdullahi na abbasu idan abdullahi na abbasu ne zai zauna saboda ainihin akwai masu makasoniya sosai wani zaman shi bai da daga mai shi kowa da kowa da abin da ke fada na ilmi da sai shi kasance abu jamra sai zo ya zauna shi ne mishi tazinta kuma shi abu jamra yana jin yare daban-daban idan wasu masu jin da yare wanda abdullahi na abbasu wa tambaya zai shi kasance shi ne kafin shi ne gari wata kayan ne da su to shi wannan abu jaura watan ya wata rana kuntu na kasance a gauru ina zama ma'amna abbasi yuja da su ni ala tarihi kina zama da ni akan gadon shi wanda yake zaune وقال kala sai ce a لابونا حتى ka zauna gona hatta a ji alala ka sahama sai na sanya maka wani abu daga cikin kuɗi na saboda su ainihin shugabanni a haɓe na mazo ko wata duk manya manya ta haɓe na mazo a alaihi wasallama duk wani sun kai yaƙi yaƙi da wanda ya kasance sun shahara ga ilimi suna ɗauke da nauyi duk wannan ko su akwai al-bashi da aka bashi ko wata akwai tsari wanda an kai wani kasance ana bayani akan albashi albashi ne wanda aka wasu zai mu sallallahu alaihi wasallam to sai ce ka zauna kuna wata kan lokacin da aka kawo mini na wara ko na wara su yace ni ba a samu kuma abu yanzu. ne zama da shi har wata biyu to lokacin suna nan zaune sai wata mata ta zo daga ainihin paris ko kuma daga wata kasa da hanci shi wannan abu da shi na jin yare yare shine zama shine ne sai ma ga tare ba irin mutane irin Muhammadu Saudi Abdullahi bin Abbas ne sun ka zo da matsala ko tambaya ko neman ilimi ko wani addinin dai to shi a tahin shi ke ga mai arziki to sai wata mata ta zo sai ta tambayi Abdullahi ne ne menene hukuncin cine wanda aka cimawa cikin tuluna kamar arin tare tulu sanyin tulu a yi ne ciki ne sai a ɗauko da bino a gama da ruwa a zuwa ciki ko a cika tulun da ruwa ko a sa ruwa rabi sai a kawo da bino ainihin dubiya da bino sai a zuba ciki ko kuma a kawo inabi a zuba ciki ko a haɗa ina da bino cikin wannan ruwan idan ya shi mai zaki sai a fara sha sai su tambaye abdullahi bin ne menene hukunci irin wannan shi ne su makara sannan ya ce mata ka ga mafi shi jawabi ya ce ga hukunci sai kwaɗiyar da aka yi da mazo sallallahu alaihi wasallama sun makara sannan abdullahi bin abbasin ya ce inna wafi abdulkaisi hakika jama'a na abdulkaisi shi ma wannan abu jamla tana cikin ainihin abdulkaisi lamma a adu nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sun gaba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ce musu man da qawmu waɗannan mutane su wane ne qawman al-wardu ko kuma annan da ko mutanen da suka zo wuri suwa ne wane a duk da aka ce ma al jama'a jama'ar da aka dagowa domin zuwa kai da wani ba ya su kuma kan domin kai mace ba domin zuwa ya bai'a to su suna su goma sha hudu akwai wannan ana ce shi al'ashadi ne shugaban to sai dai lokacin da manzon a ce musu a ne ne ku ko kuma wannan jama'a ne ku ƙararrun da suka ce rabi'a mu ne rabi'a kenan banu rabi'a wata su ne abu a rabi'a ne suna babbar kabilar ta gaba ɗaya cikinta akwai abdul qaisi cikin ta akwai bayar to shi wannan a abu jama sun zuba zubayar kala da ce marhaba bil qawmi ba da waɗannan mutane ɗaurin wafi ko kuma ba da waɗannan jama'a ne a wannan an shi na gudun ɗiga cewa ga wanda ya farko yin shi zuwa idan da makashi ka kwantar da hankalinka kamar kana cikin gidanka za ka samu mutarki za ka samu abinci duk abin da an da ya tana wanda wanda ka boro garin ko gidan ka za ka same shi nan shi ne marhaban marhaban bi da komi au bi komi da hadaya sannan kuma kun yi sa'a kun zo ba masu kunya ba wala da dama ba masu da na sani ba ba a ku da yaƙi ba wallai ka tsawa da tabbata gare ku kuɗi kunya wallai ku yi da na sani akan da ko sani da ko shigo musulunci ba ya ku ba don ka kun shigo musulunci gai da hazaya ba masu yin kunya ba wala da dama ba masu da na sani ba ka ku sai suka ce ya rasu la ya manzo Allah inna la wa an nati illa bi illa bi shahr al-haram hakika ba mu samun damar zuwa wajen shafe cikin wata mai girma wata shi ne da rajab saboda su muna wasu kabila na ba su fada cikin rajab sun kai gaya da girma shi jirgin da matsala take mamu ba za su faɗa cikin da ba to su kuma ainihin abdulkai suna faɗa tsakanin da mudar mudar kafirai wani su kuma sun to akwai a tsakanin su su suna musulmai suna kafirai sai suka ce ta a zama ya tura zaki wajen tsakanin mu da wasu mutane akwai ba za mu samu damar ko suna so su kawo wa wa hada tsakanin mu da kai akwai waɗannan mutane min ku fara magana na magana murna da mu da wani aiki wanda kasance hukunci da wani hukunci ko da wani aiki wanda ya kasance fasadin mai rarrabewa na tsakanin gaskiya da karya mu kuma idan muka zo nukudir biki mawara ana mu ba da labari da wannan abin da wani a mu wanda ya fi azinata sai mu shiga cikin da wannan aiki da mu kai. a cikin nan kaga nuhudin biki mawara ana wanda a ba mu sai mu gaya musu a daidai ka gaya muna domin mu ci su ma su da a cikin nan kaga wanda su kuwa can wannan ikirarin makami ikirarin zamani a za mu ci gaba da umarni da horo da alheri da hannun daga abin da ya haramta haɗe biya haɗe a wasu abu ya ce ni wanda a rubuta suka tambaye shi an ashe ba wannan shi a tambaya da wannan mata ta yi to shi na bayanin ta annan shi na abu zayin na ba su zai ba su ya ce wata a rubuta suka tambaye shi an ashe ba daga ababen sha ne hukuncin kimiyyar kimiyyar wanda aka yi to amara kun yi kore su ga arba'in da aka hudu wani hakun ya kare su an arba'in daga ababa guda hudu amara kun da imani billahi ya kore da su imani da Allah wa da ku shi kadai ƙara ta ce musu a ta da na ma imanu da zai wa ku sun san abin da aka ce ma imani da Allah shi kadai ƙaro ta suka ce Allah wa rasulu ko alamu Allah da manzonsa su sun ka san abin da aka muke da imani da Allah shi kadai alhali ko sun yi imani da Allah ne kada sun zo na suna musulmai ya ce marhaban bi da tsawon abin tsawon tsawon wani gaira hadaya wa dama kuma sun kace tsakanin mu da ainihin wasu jama'a ana ce musu kuffaru madara akwai hada tsakanin mu a ce kenan ta ya nuna wannan su musulmai ne amma kuma da da haka saboda ladabi sai suka ce Allah wa rasuluhu alam kace kasance wata fusara da yi wanda ya kasance ba cikin sani ba sai suka ce Allah wa rasuluhu alam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce musu ba dan abinda aka ce ilam ko ƙarar ah, sai manzo Allah ce musu shahadatu Allah ila illallah abin da aka ce ma al-imanu billahi wahdahu shahadatu Allah ila illallah shaidun ba macincin bauta illallah sai Allah wa anna muhammadan rasulullahi wa anna muhammadan sannan kuma hakika muhammadu rasulullahi manzo Allah na wai kare salati da tsaye da sallah wai tare da gadi da ta zakka wa siyamu ramadana da azumin wata ramadana to wannan shi amma kasudin buhari shi shi ka so shi kawo na danga samman da biyu sallallahu alaihi wasallama al-imana bima samma bihi al-islam fi hadith jibril samman da biyu sallallahu alaihi wasallama al-imana huna bima samma bihi al-islam fi hadith jibril can lokacin biyu da sai mishi marku zamu kala al-islam anta abudallahi wa hadakum أن تعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان أن تعبد الله وحده ولا تريد أن تعبد الله وحده كما كان الله شيء كدي أشهد أنك من أشهد أن لا إله إلا الله ko a ce kenan an ta'u da rama har wala ta rika bishiya wata kima salata wata ce da katar mabruda wata suma ramada a ce kenan ka ga can da shi an ka fassara ni da shi manzo Allah ya fassara al-islamu nan kuma sai ya fassara imani da abin da ya fassara musulunci shi can cikin da biyu ne a ce ne kaga al-islamu wal imanu bil ma'ana ba shi Buhari da ta shi a kuja ne cewa da imani da musulunci duk a gudana saboda gashi nan fassarar da an kawo imani ita ta an kawo musulunci can cikin tabbar da ainihin jibril wa mutum sallallahu alaihi wasallam a shi kenan ta ga al'imanu wal islamu bi ma'ana bi ma'ana su guda inda al-buhari wa imam al-buhari ila fali ahmad wa ibn mu'in amma da yayin mu'in da ainihin a wasu hamar da suke akan cewa al'imanu bi ma'ana wal islamu bi ma'ana wani su ma'ana ta daban Dani, zai ce mutu wa an ta hudu min al maganan al bayan wannan kuma cikin ganima ku ba da humusi duk abin da kuka samu wani ganima ku ba da humusi to wannan baya saboda wadancan hudu kenan amarakum bi arba'in amarakum bi arba'in wa nahawu an arba'in ko ta kai yanzu mun yi hudu yanzu ga hudu na to haji da shigo ciki ba ko yadda haji da shigo ciki ba haji sannan ba farlanta shi ba don haka an bai shigo ciki ba wa an tu'udu min al-madanami al-musa bayan wannan kuma cikin gari ma kuwa da musu wanda haku ya kane su dan arba'in daga abu hudu hadal hantali ya kane su a kan kine wanda aka yi cikin gyandama ko cikin gora ko cikin furtu an san gyandama ko to kine wanda aka yi cikin gyandama a gama da da ruwa a sa cikin gyandama sabon gyandama ga tashi tashi na rage sama sannan ga tashi tashi da bino in yi daɗe sai shi haɗa tsari gudun fushi kasance shi haifar da tsari ma ya shi samu ciki ne kai ba su tsari kai da saboda jin daɗi shi kasance ga uku to lokacin da sai ya hane su da jime na a abin da aka ce ma alhantam watan ainihin wani ice na ko kuma ainihin ice kututuru da bino idan aka sassa da shi idan aka fi cikin da bino sai a kwakwa a ɗaya da lokacin a ciki ne sai a zuba ruwa ciki ana ce shi hanta yan kiyaye da wannan ko wannan hamun ya kare ka wannan hanta ne daga kime na ainihin hanta mu dani wato bayan sannan ya hane da kine da zuma to shi na aka ci ana a nan wata shi ana da zama hanta mu ainihin kuduturun da bino a kwakwa da tsakiya ne sai a mai sai tafka kwatanni ko kuma an mai sai ta hakiro an sa hakiro ko wanda aka zuwa ruwa ne ko kuma an sai ta kai tamta a musulmi to sai aka kama zuwa ruwa shi to shi na suka shi shi aka ce mahanta shi kuma wanda dubau shi aka ce maduma muna ce mishi duma kuma wasu na ce mishi tsana amma ainihin gora ko gyantama ko kuma kurtu wanda za a yanki baki ne aka yanke baki ne a ɗaya tosa da a ciki ana zubarwa da rika na ganin da ne shi suna zubarwa har yanzu ana samun shi da wannan a shi aka ce ma shi kuma addubawu to kuma har yanzu daga shi wanda aka cikin juma sai mi wannan kiri sannan bayan wannan kuma sai ya hane su akan kime wanda aka cikin annakir shi kuma abin da aka ce ma annakir ana ce mishi wa nan aljirabu aljurar turuwa mai turuwa wanda aka sani to suna turu idan suka zo wajen yin wannan dolin lafiyar da za a fara shi da ita sai a fara da jini a haɗa lafiyar da jini sai a fara da kuma ainihin gasu suka ko na mutane ko da dabbobi sai a gama kusa sun ce ma a fara a fara a fara da ya tudu na da shi to ina wannan tudu nan daga ta bai zuwa da su ana tarihi a cikin su to idan aka je biya dokon masu kine zai su ɗauka suna shi ne to kaga ga ainihin jini zai haramta sannan kuma ga ainihin tsinin ga da ya tsima jiki idan ya daɗe shi kuma zai hannu zai kare da sai manzo Allah ya hanye su kuma da ke tsine wanda aka ce ma an na kiru sai wa muza fadi ko sannan kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hanye su daga al muza fadi shi kuma al muza fadi shi kuma shi ma ya tsine na wanda aka yi cikin turuna amma turuna da aka shafa ma azzatu abin da aka ce ma azzatu shi kuma wanda kama a ce man kar ana ce shi man kar da Hausa man karo an ka tsawon ko to ana jin shi man kar haka aka jin shi wata ciyawa ta wata ke yan hakone ta za ta koma kamar ainihin a za ta koma kamar yanayi na na jini shi ne tsaro ko to idan aka yi turu da shi sai aka sha ne shi shi idan ka shawa mishi wannan turun wannan tsaron da an hafa ba an ka sa mishi idan an ka sa ruwa ciki ne an ka sa da biro ciki shi ma in sai ya haifar da istihabi sai manzon Allah ya kare su shiga cikin wannan ne shi aka ce ma zarfu allazi tuliya bisabi shi kuma wata a annakiru allazi tuliya bisabi ko kuma bil qari dai wa rubama da ya kuma dan kala shi al muqayyar shi abin da an kai kuma na al muqayyar shi ne wanda wanda an shafa ma al qaru ko kuma da aka shafa ma zarfu ana ce ma azabtu mai ana ce ma azabtu kuma al'aru duk kusan sunan su guda wa kala shi in fa ruhuna ku tsare wannan ababa a shi kenan kaga wannan cewa in fa ruhuna ku tsare su wannan shi a hujja akan umarni da duk abin da aka karantawa na ilimi ya kamata mutum shi hakkin ya tsare manzo Allah ya ce in fa ruhuna ku tsare waɗannan ababa wannan amrun na da hidda dini umarni na da tsare jini wa a haɗa rubihin na mawara abu sannan kuma ku ba da labari da waɗannan ababa da an ka faɗa muku guda takwas ko wala abin ga da bayan ku da mu gama da adabu kumsi to zan guda tare kenan ku tsare su bayan ku tsare kuma ku karantar da duk wanda suka duba gare su wannan abin da an karanta muku yanzu to ashe kuma wannan shi kuma hasunna ala batta da ilimi wannan fa'idat suwana ko kuma hazzun fa'idat suwana ala batta da ilimi aka ma da ilimi duk abin da ka sani ka haddace ka tsare to kai kokari kai ma ka watsa ga wasu su ma su koya su iya da sun ka tsaya da aka kawo ba ma da inda iman da bin yati ba ma da inda al'amal bin yati bai ga bayani akan cewa hakika inda al'amala kamar ayyuka da haka hawa kamar ha bin yati da niyya yake wani izbati sannan kuma ainihin samun lada su sai kayan ne ka samu lada ko kayan niyya in ba kai domin Allah shi ne ba kayan niyya sai ka ta wani Allah za ka samu lada wani kullum mai ba ya tabbatar kuma ko wani mutum abin da ya niyya fada halabi da imanu imani zai shi cikin niyya a shi shi ma imani shi ma imani kina bukata da niyya to ya imani zai bukata niyya suka ce ina abin da aka mini da imani ya abin da aka mini da imani al'amari ya ana min aiki to imani shi na da duniya amma in ba a min aiki amma da imani to imani abin da aka ce ba imani alƙasu to a shekai na alƙasu min amma da kurobi shi kalbi aiki na da ta to aikin zuciya aiki kai ne tun da zuciya ke wannan aikin ita ke rada da abin da aka yi don Allah da abin da an kai ba don Allah ba tunda da aiki tana isa amma aikin da ba na ba an da kasance aikin da wari aikin da bai da bukata da niyya a gane wannan saboda Allah aka yi a gane wannan ba da Allah aka yi ba don haka ce wanda hulu yin iman ko wata imanin shi na shigowa ciki wani udo'u da alwala alwala ta shigo cikin abin da bukata da niyya wannan ko da ayyukan jamhuri shahada ɗin da kuri manuma ila fallin auzari wa abi hanifa sabanin auzari da abu hanifa da auzari da abu hanifa suka ce ainihin alwala ba da bukata niyya amma da ayyukan da kuma maluma alwala na da bukata da niyya ɗani wanda za su sannan sallah sannan kuma sallah ta shigo cikin abin da ke bukata da niyya ce kan bawo sabani da maluma dukkanin maluma sun yi jima'i kan sallah tana bukata da niyya wal har wal ko sai da ta zakka ita ma wasu malum sun ce ba da bukata ga niyya saboda idan ba a sarki musulmi adali ya isan ma idan sarki musulmi adali ya kusan ma zakka zakka ta yi koda ko kan yi ce ta ba don ita wasu malum sun ce ta ba da bukata zuwa ga niyya wallahi sai haji shi ma haji wasu malum sun ce bai bukata ga niyya wasu sun ce bai bukata ga niyya saboda wani na ba wani haji manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi wani shina da labbaik allahumma ashuru mata da labbaik allahumma ashuru mata Allah na ya niyya da sharu mata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mutum da Allah ce mishi ma sharu mata wa ake ce ma sharu ma qala sai ce abu li dan uwana ne abu li ko kuma abu na sai manzo Allah ce mishi ala haditha anna fika tawa da hakki قال لا قال إيش أنا فيها ثم أنا شرما جواب الحديث أنا بشر الحديث أشيء أنا كأنا نية سنة أشوا بعد wasu malumma sun ta akan cewa haji bai bukatar niyya wannan sai azumi shi ma azumi an yi sabani akan niyya na shiga ce kowa shiga ce amma ne jikunin malumma sun ta akan cewa azumi na niyya wala sannan hukunci hukunci dukkanin su to wannan hukunci hukunci su kamar da bukata da niyya abin da aka yi a kan wannan da al-mu'amala kamar al-bai'u wa shira'u wa nikahu wa ta'il mu'amala in kuma mu'amalolin su kamar da bukata da niyya ba su ta niyya ne ko kayan ne zai suwa ko kayan ne zuwa kasuwa wannan da bukata da niyya wa qala to sai ku halishi duk komai da bukata da niyya wa qala ce saboda gashi Allah na cewa ko kace kullum ya amara ala ta ce kowa shi aiki kowa shi aiki ala ta da shi akan niyya ne kullum kowa ya amara shi na aiki ala ta da shi ala ne shi akan niyya ne haka buhari fasara amma ainihin a mukaddimi na wasu wanda ba shi ba abinda sun ka fasara kullum ya amara ala ta da shi kowa shi aiki ala da shi akan hanya ne wannan ita a mutara da su kuma ba mu wasu da amma kuma ni to shi na so shi kawo shi ko biya da niyya zan ga kawo kullun ya amara Allah shakira wala wala ba kasu rajul ala ahlihi ya hada tibu hasarka wala ba kasu rajul abinda mutum ya ba mata sai ya hada ya hayayen ne ya ba ta saboda samu lada ko abinda mutum ya ba ya dai ne shi na neman lada to sai da kasu sadaka ce don haka akwai lada gare ta amma ya ta duka sai in ya yi domin ni ya samu lada ga Allah sannan zai samu lada in bai da niyyar lada ba ya doke wajibi in sai wajibi ta ma bai lada وقال النبي صلى الله عليه وسلم sannan kuma kan mutum Allah suna cewa walakin jihadun wani yadu walakin jihadun wani yadu la yahdira ta ba'da al-fatih manzo Allah ce la da ta babu jira ba'da al-fatih bayan riga shi maka to an ce na manzo Allah jira hijirta ba a sauran hijira ta ce wa rakin jihadi akwai wata hijira da aka jihadi domin jihadi a cikin sana'ar wadani sai ka ga ala hali sai ka bar yan mota sai ka rubuta cikinka sai ka bar kwalitinka duk aiki ka nan ka sai ya bata masu yin hali sannan kuma wani ko amma kuma a sani ka wala shi ta mu mai حدثنا عبد الله بن مسلمة أنا a أخانني قال أخبرنا مالك kowai suna nasiri an yi hanyar zafi ne ko da akari an muhammadu ne wa yalima ko a tafi an haka wani ne wa kafir ko a alaji ko a alaji an zai rasu da zahiyar shi kuma zuwa ba ta zama ba alaji ma ta da shi al'amaru bin ne ya ce ayyuka da kamar da niyya wani kudi imanawa ya tabbatar ma kowa da hukun abin da ya niyya wa man kaza yin zuwa ita zahiyar su wanda ya kasance hijira dai watan ga Allah take wa rasuli ainihin ya tuku watan hijira niyyar hijira dai ko kuma da yake mukaddar wa man kana idan tuku Allah wa rasulihi niyyatan ganiya mukaddar da nihi fa hijira tuku ila Allah wa rasulihi ashe ke nan sakamakon hijira dai tawaban ma'ajaran tawaban na zai samu wa ajaran da ainihin sakamakon da zai samu shi ko shi na koma in za ka ala kuɗi da mutum ko sanye niyya wa maganin ya tuko da duniya da zuwa wanda ko ta kace niyya sai ga duniya mai hisabe da kawai a bakin niyya sai hisabu duniya a wai muratin yadda ta zama wato ha ko kuma ta ne ya ta ko ta mata su shi aura ka hijira su ko dama a da idai sakamakon hijira sai shi na komawa ga abin da jira a kai niyya sai bakin ta ke niyya sai sai samu duniya da kamar masu zuwa jihadi domin ganima domin ganima sun ta kawai da suna jihadi ko kuma wanda ya jira domin sai shi a wurin mace bai da nihin hijira iyaka ya jira don shi a wurin wannan mata kawai shi wannan sakamakon ya sai zai koma ila mahajar ilai to حدثنا حجاج بن حارث قال حدثنا شوبة قال أخبرني أبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي إذا أنفق الرجل على أحدكم idan mutum ya ciyar da iyalai ne ya haka sai buha shina neman lalata ga Allah wa kowa da da kasu wannan ya zama sun karfe shi hadisna al-hakamu mun lafi kaga sai bai ci abu da ba can abin da ke cewa abu da bai gura an kawo mun hukumun munafi kenan kaga malish ya hada bi kun yanzu kenan wanda ke ya ta hantu da kinaya yau da ilmi bai ta hantu da suna ne ba yau da aka ce hada suna a mun munafi aka ce me ake na ce an hada hukun gani ba ko to ana ce shi abu ne ne kala a haɓar na da ɗaiban kuwa in mun abi hamzata an zuhuri kala a haɓar ni amirun da sa'adin عن سيد بن ابي وقاص قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث موضوع الله تعالى يشي انك حقيقه شيء وتملم تمسك نفسك تنفاك شيء دون ابن شيروا تبتجي بها وجه الله وجه اذا كان نعمه الله لك الا وتسالها sai an baka lada akan abin da ka ciyar hatta ma da ji alfi kamar matarka har ma a da kake sanyawa cikin bakin matarka hatta ma da ji alfi fi mulatika da wata riwaya har ma a da kake sanyawa cikin bakin matarka ba a kwana nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin siha mutai

Wa ma yau a فالشهر والمقبول كلمان تلا وما يهادي ثقة فيهم ولا فالشهر والمقبول كلمان تلا تجعل راو ما براو إذم وقلب إذن عدل لمدن إذم وما يهادي ثقة فيهم ولا شيء بين يمينكم وما عليكم ولا شيء فكما عن التشيء بما يرفع محرم لا أن تكتب مشاوي سنة كما ذكر شادي إذا تكتب يلي رواية يتاقى مسكاته وكما تكتب يلي رواية يتاقى ما أوثق منه تقول لك قال سيأتي مش محبودي da ka kasance a cikin sharon a shi kenan ka a hadisai kamar sun kai sai kai kamar da wanda ke kasance tana da hizu da tsari sai kai kamar da wanda kasance a wuta kwaminka ko kuma kai kamar da tsari to na tsari sai a cikin shi ma sai kuma na tsari a cikin sharon wal maqlub da hadisi wanda an kawo kalbi in ma ya kashe gura da rashin kibi akwai kalbu sunadin akwai kalbu matan abinda aka ce ma a kalbu sunadin kamar ka iso muratun mutsalin kake ka abu na murata abinda yake an muratun ne ka sai ka ce an ka abu na sunan sunan guda shi a sunan uban guda sai ka tsoki da wutar mai zuwa baya ka ta ba ta mai zuwa gaba an an ka alimin murata sai ka ce an mawata ne ka abin wannan ya kake makarar isnadi sannan bayan wannan kuma sai abin da aka ce makarar wata ne kamar ce mazu sallallahu alaihi wasallam yana cewa watan a kisa ba cikin mutum bakwai na waɗannan da yake zulluhum wallahu fi zullihi waɗanda Allah ta kawo inuwa cikin inuwa a rashi ne yi mu lalata ina dina kada da ba wata inuwa ta kawo a rashi ne ba Allah ta ce wadda ne da wani mutum da ka ga kan kan arba'a da yi daga a fa hayu ne ta hatta la ta alama tun fi kushe shimalu hatta ma ne ba nan abin da hawaye ta ba su ba a'a hatta la ta alama shimalu kuke hago ne ba ta san ma da suka yi kuma da jama'a ba su ba sai ne ba ce hatta la ta zama yi saboda dama ha kyauta ta ce wai hatta ba ta san abin da hamuta ba su ba a hatta ya hago ba ta san abin da hamuta ba su ba ta ga nan ga sai ta gari ya zahiri wannan hajji ɗan ɗan mutum ce ta ce da rayuwa da rayuwa ilmu ko shi a wannan wato mu kuma da mutum da abin da ka abu murata ko kuma da hadisi wato mun da ya alam ubaida hasan shi ya ruwaito wa in yace an abdullahi an hamid dinarin an abdullahi bin umara wal hadith yake an abdullahi bin dinarin an abdullahi bin umara shi ya alam ubaida hasan shi sai yace an amrin bin dinarin an abdullahi bin umara hadisi kuma an abdullahi bin dinarin na an abdullahi an abdullahi bin umara sai amrun dinarin da abdullahi bin dinarin ba dai mutum guda na ba amma zamani guda sun kai sannan kuma ko wani dushe hannun su guda sannan kuma wata karar mori ne ma sannan kuma lokacin mutum su zo lokaci guda kusa da kusa kuma sannan ga da karar bi ga shekaru ga da karar bi ga maluma sannan kuma ga sunan su ya zo guda an yi da wannan wanda shi ka da ya alam bai da hanari sai da ya ce an amurin dinari kuma wani an abdullahi dinari wanda shi aka ce ma wasan a ikalin rari ya koko da wani rami ya kawo na ya hada na wuri mutum ko da suka kasu na wannan karfe ya fita mai ya fita mai nadi sai a ce nadi matsalolin bi na amma ta kiki na saboda an cire da kan an kawo da karfe amma da a ce ala misali da kan an wurin nan ya ja ya shekawa da iki shi wannan ɗin shi a fita ma nadi ko shi ne shi a fita ma a ainihin mutane hadisi wa kalbu isnadi da mutane sun ko wa kalbu isnadi sannan juye isnadi da mutane a shi ga wani hadisi shi kuma wannan hadisin a ɗauke shi har da shi wani isnadi to shi mu mutum ɗaya daga cikin abin da aka ce wa kalbi amma ba shi nunan almun karam wanda aka kalli kashi hadisi wanda yake shi na da isnadi da madani. sai an ka ɗauki madani na wanga hadisi an ka ala shi wanga isnadi an ka ɗauko wanga isnadi an ka ala shi wanga wajen hadisi an ka shirba ta game da an kawo buhari da himahullah lokacin da zo bagadada lokacin da buhari da shi bagadada malumman bagdada suka ci wa buhari suka zo suka tarbe shi bayan haka nan sai aka fito shi san me lokacin da za a zauna a amfana da shi sai aka tara su za a zama domin karantar ce to ganin haka da zo su gane cewa tun da an ce buhari hadiri na yi ma za ku kamata zamani ne sai suka ce dole za mu gane sai suka yi kibari suka jarraba shi sai suka samu hadisi guda ɗari suka doke a gane biyu na waɗanda suka ada ga waɗannan hukumi suka ɗauki waɗanda islamai sun ka ada ga waɗannan sai suka shirya a hadisan ga guda ɗari suka yaba su ga mutum goma ko wani mutum an ka bayan hadisi goma goma ba ce sai da buhari ya zo ya zauna waɗamma ita ma'annar majalisa lokacin da wurin zama yadda su yadda da ba irin yau sai guda su miki masa alabu an hadisi sai sun bai buhari a kan hadisi guda daga cikin hadisan na guda goma da ashe baci ba kala ta ce la alam ba san wata hadisi ba na alamu an nan ahad ya kuma wata gaji akan wani hadisi ba kala la alam ba san shi ba ya kuma ta maya dai haka har ya tambaye shi hadisi goma wal buhari la yazidu ala la alam bai kara ba kan shi ba ma sani ba sannan mutum na uku shi ma ya tashi ya karanta na shi hadisi ya ce kuma ya hadisi sai bayan ɗaya hajji kuma ya hadisi goma wani ba bahari ya kula alam sannan na uku ya tashi shi ma je kuma shi hadisi sai ma sai hajji kuma hadisi goma wani ba bahari ya kula alam wa kana la fuk wa kana al fuqaha min ma hadara majalisa sai ainihin masu fahimta kuka ha'u wanda sun kasance cikin wannan majalisa yan da fin da ba a dogon ina ba in za ka fadi ka tashi suna ce ya muhimma da mutum ma ya gane wa kana gairuhum mimma ma al-majlis wasu wanda ba wadanda ba ba masu irin wannan fahimta ba wanda shi wannan majalisar haɗa mun kai sun kai hukunci al-buhari akan buhari da da ajabi da kafawa wata kafi da raganci wata zata fahimta da ƙarshen fahimta sannan na hudu ya tashi na biyar ya tashi har su goma gaba ɗaya sun haɗari ko wanda su ƙari da kuma da shi ba shi lokacin da buhari ya gane kowa ya ƙari sannan komo ga farko ya ce kai hadisu awal hadisin ka na farko wa ko haɗa wanda kan da kuskure a kai ba ya kan da shi wuri kuskure ya kan shi haka rashin tsaci da shi wata wako kuma da abin da ne wani hadisi suka sami ya kan shi wuri kan shi tsaci ya ce wata wako kuma da haka ce hadisin gara uku duk hari da kwanin da guda da ne ya kan su shi tsaci dan nan kai ji to haka ne ya kan da shi tsaci wanda shi ba ke da ne ga shi ba da alhami da ha'ila wa mutuni ha ila asali ya mai da dukkanin islam dukkan su zuwa ga hadisan su ya dauko hadisi na kan zama shi ila da su wa ai ka nuna hudu da sun ka tabbata wa buhari da zai hakika shi a yi su wa asanu da hudu da falali dukkanin wa sun ka jari da shi a buhari da zai hakika wani yi kayo da alfa buhari ne mun lawo lokacin da zo ga dada wannan shi a cikin kifaya ta in sa'adin ko da kuma ya kawo wannan imamu zabi ya ta wannan cikin da dai murawiya shi to shi na ce wa al-isnad a isnad in eh, wa al-isnad ne mutane ke kuma yau ya wani isnad ala shi ga wani mutane a dole ki wannan mutane ala shi ga wani isnad irin mu sha ɗaya daga cikin kashe-kashen a kanji to amma wannan in ba don jarabawa ba ne in ba zan jira ba an ka hakan gaba an yi haram saboda su ya an bar shi haka ba a wace shi ba wani ita kiri da karanta hakan musamman wanda ya kasance da da kira da su hali الحمد لله والصلاة والسلام على رسول tambaya girma tambaya yana da tambaya mutum ya sai ta ba da aure ne ba sai ta fita bayan ta fita ta dawo sai ya ce mata ai ya giya guda ya karfi idan mutum ya ce mata shi in kike ta ba da aure na ba ko kuma in kike ta babu armi tsakani na da su to suna da bambanci in kike ta ba da armi na ba shi annabi in kike ta ba ba da ke aure ne ba shi ke na kaga akwai aure amma in yi ce in kishe ta la ha bai ni yo bai ni ba aure tsakanin na in mutum ya sake mace take guda akwai aure tsakanin ko babu in mutum ya sake mace take akwai aure tsakanin ko babu in mutum ya sake mace take uku akwai aure tsakanin. babu za ka shi na in mutum ya ce mace la ha bai ni yo bai ni ko la mirka ni laifi ko la rabi da ni alaji to wannan suke kuna saboda la ha ya da jinsu annabi ya tafi da annabi ya zo da al'ummai zalika bai yi mai dutu a shi ke nan da aure ya kore shi ba ne zai yi aure ya kore ta amma wanda ce mace in ki ta ba da aure na ba a shi in ya sake ta sake guda ba da aure sai ta ba ko amma cewa ba aure tsakani ba aure tsakani wannan ya iya duk da wani guda kuwa ta iso amma ni ce ni ba da aure na wanda su guda ne sai in yayi abin da aka yi yawa a abin da ba ce kan jiya ko wani ya tambaya akan ainihin malakul wasu ko a kada zan ce bayanu la ya duk da yin ba mun hada wani ya tambaya akan malakul wasu shin ana yi mishi azrari ko ba a cewa yake wasu cewa a cewa to na yi mutafasiru da matasiri biyar wato wajen kore su kawo kuma wani kuma motar ziyu kire ku wai da zai kwato shi gona to ƙarƙashin kore su kawo kuma wani kuma motar ziyu kira ku ƙarƙashin wannan abinda ainihin mai alwaru bayanin ci a hamdu amin shi kiki fi ila da qur'ani da qur'ani yace wannan aya mai girma tana nuna cewa mala'iki wanda ta amsar rayu kan bayi wanda ta amsar rayukan mutane mala'iki guda na kuma ko mu'ayyana ayyana ne na ya ce to wa huwa mashhur kasancewa sai mutum guda kasancewa sai munafiki guda kuma a yanzu shi a mashhuri ya ce wa waqa fi ba'al riwayat ko ko wani ba'al asali ya zo ga sashin wasu hadisai anna ismahu anna ismahu azrail anna ismahu azrail ya zo ga wata riwaya cewa azrail ne shi a sunan shi kuma haka wannan ibn ne ya faɗi shi tafsiri ne wannan shi a cikin sura da ne aya ta goma sha biyu in aka diba alwaru bayan fi ayar qur'ani bil qur'ani za a ga wannan sannan kuma wannan shi ya zo cikin tafsiri na wannan ibnu kathir shi ma cikin surta salati aya ta goma sha ɗaya ya kawo wannan ya ce malakul mauti ko da ta faku malakul mauti zai wuce da kuma ala sai ya ce watan al annahu jibril annahu azrail ko kuma ce waja'a fi miya miya fi ba'al a tayar da azra'ila wasu miya fi ba'al a karshe azarbi wasu fi a azra'ila haka yake sannan wannan kuma mai waje cikin tasiri ne ya kawo ce malakul mawti ya ce in zo azra'ila sannan kuma haka mai ga bayan na ta'alabi shi ma da kawo haka ce malakul mawti ya ce azra'ila kuma haka ainihin wannan ya kawo mai zaharar abin da zaharar ulumi haka ya kawo shi ma ana ce shi wannan na tafi da kuma tafsiri na wanda sama kan shi ma shi ma har da abin da ya kawo cewa yayi ya ce yi da fakun malakul moti sai ce izmu huwa zalimu izmu wato haka su kawo za ku kashe kenan ta gani ana cewa kuma abin su da wannan a mai alwaru da ji da alqur'ani da qur'ani kowa ya san bincike ne da yin iskani sannan kuma an san a wannan shi ne kadiri shi ma haka ya kawo ku kusa ma ku su yi wannan jiba abin da ni jiba dai yau to haka ne ka so kawo don haka mutum bai cewa ba a abu sai ya ji ba kamar numa sun ce ba idan amma kuma sun ka tabbatar da abu to akwai aka cewa sannan kuma ba ka ba babu abu mutum kai ba ka sani ba sai dai kai ce kai ga na sani ba amma ba ka yi yanke da hukunci cewa ba wani da za a samu sai ka yanka ga shi a kan wa alhamdulillah sai kamar nan bai tambaya na duniya ce ba Allah yana neman addu'a bayan an kare karatu saboda yana cikin wasu matsaloli Allah ta roƙa ya Allah ta roƙa ta roƙa dukkanin masu matsala wanda bai tambaya ce ina da tambaya a karatun hadisi ana cewa hada min kalami da huwati yana tambaya akan wannan wani shi tambaya a kan ana cewa hada min kalamin nubuwa to duk inda kake an ce hada min kalamin huwa. ana nufin magana da wasan mazo ta ba amma duk inda ta hito duk inda magana ta hito wani mazo ya kuɗe ta ana samun magana mai fasaha sai shi kuma wahala min kalamin kuma wanda magana ba magana fasaha ba magana ce ta ba annabi ko ne ba san ko ne ba جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجرة سائر الرعد يسمع دوي صوته yace wata da kuma muna jin da wai da ko abin da ya da wato wani mutum ya zo daga najar abin da aka ce inda aka ce manajar kariya inda aka ce manajar ya abin da aka ce manajar wuri mai tudu shahama ko wuri mai rayu haka kake maka shahama yadda kuma riyar tana ce mata najar to daga riyar da ya fito wannan mutum ta da za a bai sha shi ba watan kamar alama da ya mutu kina wanda ya kasance cikin shi da kuka da shi na ci ya zama da wuya sauti muna yin gungunin sauti wato gungunin bukati wala na kawo ma ya kuru amma ba mu hannun abin da ke fada lokaci sai kare sannan masu Allah ya mara bayani sai da ƙarshe mace alal ne ne hukuncin wanda ke gaba da ɗan uwa ne hanyar da ɗan uwa ta shi ya rasu ya labarin ke cewa. to gaba dai mazo sallallahu alaihi wasallam ya haramta haram na wata ainihin musulmi shi kaurace ma dan kwane musulmi ne da kwana uku gaba da kaurace kwana uku idan aka kuma uku gare ke da sallama in kai da sallama in ya amsa ma wanda zai amsa ai da kwana in kuma ai da kwana wanda kai da sallama inda bai shi da kai mai tunani ko kuma assalamu alaikum wannan ya hidda kai daga cikin gaba sallama dai ta yi daga cikin gaba to kuma bayan wannan idan har ya kasance mutum ya mutu tana gaba ce an riga an yi ko amma akwai akwai sauran kafa zai ka tura kuma Allah shi yayi maka kuma shi shi yayi ne tunda shi ma ya mutu tana kan kuna gaba ce kai kana da laifi kana da laifi to Allah kai da duniya Allah shi yayi ma da ne kuma shi yayi shi na shi

sai da kun ka haɗu ba kai mai magana bai ma ba na fi cikin kuncin gaba Allah a kana da abin da aka ce wata a hijira da jahil hijira da zabi da gaba wanda ya kasance wanda an jahil da kawai ce ma mai bid'a duk mai bid'a na kawai ce shi wannan sallah kuma bid'a ce kuma muharrama ko bid'a muharrama don haka ga wanda bai sallah kana gaba shi kana kawai ce shi amma ce ma duk wanda ya kasance mai irin ayyuka wanda ya kasance ko sa'a ma addinin musulunci ko kuma alal misali ayyuka na wanda ya kasance haram na sun sa tana da gaba da shi amma abin da mamu masu kashi kawai ce ma hali ne ka da shi hali ne da ka gaba shi ba ainihin shi ne ba kama kana da mace ta tana da mata mai kyawun mai mugun hali tana son ta saboda kyawun ta kana kin ta saboda mu halatta shi mu halatta ka haƙi ba ba shi ba ka mu halatta ne ba shi ba وبيننا وبينك هذا الحي وأن مكان ملكاء وأن قبيلة وأن منكم قال مدرع كل ذا قلنا مدرع من أكيد مع الحي القبيلة na'am wannan tambaya kan likitocin da a yana likita mai tsinta ciki ana ba shi hukuncin wanda ya kashe mutum to duk wanda ya tsinta ciki ana ba shi hukuncin wanda ya kashe mutum wanda cikin na ya kwan arba'in da kwana arba'in bakin nan an kashe nan wasan sannan za a kusa mai rufi shi a hukun da ya yi. dan ah, adiba cikin ah, abin da ah, wata kurani da ba da ne shi cikin babi na haila inda yake magana akan akan haila yana magana akan shan magani domin haila ta zo ko domin ta doki to na ya bayani akan duba da shi ina ganin ko kwana arba'in ce ko kwana ko kwana ɗari ce. Eh. mutum Allah ya wace ba ana ga shi sallah ana ranka mu ita a sallah ba a ranka mu ita ni ba san ba ni da sallah ba amma ba kuma ga ba ana ranka mu da aka ga Allah da Abdullah ana ranka mu wajen da ya haƙwa ne guda ba shi ne Allah shi amma yake ce da rabiya masu motocin da ka rubuta ma da jikin mota rubuta inna Allah ma'a sabihi masu motoci masu rubuta ma motocin su inna za a mata biri na haramna ba a rubuta aya alƙur'ani ko sunan Allah da bango ko kuma kalla ta ga rubuta shi ga mota kamar rubuta shi ga bango yanzu nan wannan da watsa mai iya wannan da watsa mai tsari ko ana da shiga shi ce ko mutu na ya faɗa ma ya faɗa ma shi ne da ta ya ba ta murmura shi ne da ta kaga in ka ba an tumo da aya Allah shi ne shi ne da ta don haka haram na rubuta aya alqur'ani da kasa ko gaban kai wannan ibrahim alqur'ani cikin shari na jawhar sabila a wannan Allah koda da ABCD koda da koda da ABCD ba a rubutawa ba kuma Allah bane koda da ABCD ba a rubutawa yana bayani yana tambaya a akan bangaye masallaci masallaci tsarkakken wuri na duk abin da shi ne tsarkake na da mace makaranta duk wannan wuri tsarkakku na su ba su masallaci ban koyar da jira a ma akwai tsawon da shekaru da yawa kuma irin goma ko da goma sai Allah ya ba shi lafiya daga ba ya wanka azumi da sallah ko kuma da a duk mahaukaci wanda ke shekara goma wata cikin rashin lafiya ta hukka bai sallah bai azumi idan ya wuce da na kasu ma gaba ɗai da na ga nuna au sahiha mahaukaci ya balan ko kore mai lafiya balaga a su masu yaran ka amma wannan sani na shi masu yi wani da ya ba a ba da sallah ba ya kaza lokaci ya yi alhamdulillah wasu lafiya sallah ala shi da lafiya sallah É verdade.

Allah ta taimaki malum suna. Allah ta taimaki masu taimaka Allah ta taimaki masu rayu Allah ta taimaki mabiya suna. Allah ta ba wani wani addinin musulunci masu taimaka ma addinin musulunci ka ci tsoron suna. Allah ka taimake su Allah ta kare wani rayuwar mu kare ta su Allah ka kare imanin mu kare ta su Allah kare lafiyar mu da ilimin da kunci kare ta su ya rabu أسراها وذكها عن حرمتها أنت وليها عمرها وخالد بلاد التي أعمال تكون والسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين